Ga fatawa daga darul hadis domin amfanin al'umu. Ga fatawa da darul hadis al'umu. Ya jama'a mata har maza ga fashirin da yakan agaza duk fatawar mu a gamsar da mu. Ga fatawa daga darul hadis domin amfanin al'umu. Mai tambaya ku sani bai bata hanyar tsira zai yi tabbata shiryai. ye a cikin al'umu. fatawa daga darul hadis domin amfanin al'umu. Duk tambayar ku ga addinuna za ku ji amsa an bayyana har duka al'amuran al'umu. Ka fatawa ta darul hadis domin amfanin al'umu. Albani TV gaida ke tun da kina burin haskake al'ummar mu ki shiryar da mu ke burin kiki shiryar da mu. Ga fatawa daga da hadis domin amfanin al'umu ga fatawa daga darul hadis domin amfanin al'umu. Allah Rahman Rahim alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin amma ba'ad yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a fadin duniya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da sake shigowa cikin wannan shiri namu mai albarka fatawa daga darul hadith shiri na musamman a cikin wannan watan azumi mai albarka da yake amsa tambayoyi da masu kallo da saurare ke aiko mana da su a yau kamar kullum muna tare da malami da yake amsa mana waɗannan tambayoyi dr kabir abubakar amin asgar alagawa malam assalamu alaikum wa alaikum assalam wa kai tsaye alagawa malam kamar kullum za mu sake komawa zuwa ga malam domin mu ji tsaraban da malam ya zo mana shi cikin wannan shiri namu na yau insha Allah Allah ta'ala fitar ta bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala yan uwa masu albarka waɗanda ke biye da mu a wannan tasha ta mu mai albarka albani tv kainuwa da shan ala daga ko'ina faɗin duniya ina kare muku sallama da cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu da kuma fatan an sharuwa lafiya allah ubangiji ya karɓa mana ibadunmu a watan ramadana a ibada ce kamar yadda muka ambata a baya ta dukkanin al'umman musulmai kuma ibada ce da take daga cikin manufarta akwai haɗa kan al'umman musulmai da zaman su tsintsiya maɗaurin kiɗa amma saboda sassauci na allah subhanahu wa ta'ala da kuma dama Allah ya ambaci ka'ida sananniya game da azumi yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr Allah yana sanya muku sauki baya son ku shiga cikin kunci da ka sai shari'a ta ware wasu mutane waɗanda suke da wasu matsaloli ta ba su uzuri na aji azumi waɗannan mutane ana lissafa su ashabul a'zar fi ramadan kusan nau'i ne na mutane kala bakwai hmm. mutum na mutane na farko su ne waɗanda aka ambata karara a cikin aya faman kana minkum maridan aw ala safarin wato mara lafiya da kuma matafi shi mm. mara lafiya matukar rashin lafiyar nan zai takura mashi wajen yin azumi ya zama lafiyar tashi ta kara cewa to sai ya sha azumi mm. don ya sha azumi sai ya rama daga baya hakanan matafiyi wanda yake ganin cewa tafiyar za ta kara galabaitar da shi ga azumi to shi ma sai ya sha azumi daga baya sai ya rama amma idan mutum zai iya yi to Allah ya ce wa an tasumu khairul lakum to sai kuma wato masu ciki da masu shayarwa mace mai ciki an sani cewa akwai laulayi akwai damuwa kasancewar a daukan ciki da haihuwarsa wahanan ala wahanin ne to sai shari'a ta mata sauki za ta iya shan azumi idan bukata ta kama hakanan ainihin mai shayarwa wanda take da ɗa tana jego ita ma za ta iya shan azumi idan ainihin wato bukata haka ta kama sai dai malamai sun yi sabani akwai maganganu wajen kala uku sanannu a cikin fikihun musulunci game da mai hukuncin ta idan ta sha mm. tsakanin masu cewa ta sha ta rama ko kuma ta sha ta ciyar da fidiya ko kuma ta sha ta rama ta ciyar da fidiya a waɗannan su ne maganganu kala uku magana ta tsakiya mai cewa ta sha ta yi fidiya ita ce maganar da ta fi shahara daga sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ibnu abbas amma dai ka'ida sananniya game da azumi al-aslu game da azumi shine duk wanda ya sha azumi don wata larura mm. to ramuwa ce a kansa sai in ba zai iya ramawa ba ah, idan muka lura a wannan zamanin mata da dama sun shiga cikin wani rudi na shaidan har ma zaka ji suna cewa wai waye ce ko gwadawa su yi mm. ba ruwansu da azumi in suna da ciki ko suna da goyo sanda muka taso da shekarun baya mun san iyayen mu suna haihuwa suna goyo kuma suna yin azumi ah, amma a yanzu zaka ga mata suna fama da wannan ainihin gururi da lalaci sam ba sa yin azumi za su ta ɗiban girki saboda sun kuskure fahimtar wannan fatawa cewa ai ana shan ruwa a ciyar to ana shan ruwa ne a ciyar idan kwata-kwata ba za ki iya samun damar lafiyar da za ki rama ba mm. amma za ki samu damar lafiyar da za ki rama to wa an ta sumu khairul lakum lalle wannan shine al'asu wato ah, mutane na gaba daga cikin masu uzuri shine mutumin da yake da ainihin wato tsufa hmm. shaikuka tsufa ta ainihin zame masa kaman cuta hmm. ba a sa ran zai sake samu wani karfi na jiki ya sake rama a yi azumi wannan shi ma zai ciyar ne insha Allahu fidiya kenan fa fidiyatun ta'amu miskin hakanan kuma wanda yake da ainihin almaradul muzmin hmm. cuta wadda take terminal ta riga ta kama shi ta rarake shi watakila wata chronic ulcer ce wato ulcer ce mai tsanani mm. ko wata cuta daga cikin tuttuka na zamani Allah subhanahu ta'ala ya jarabci bawa da ita wanda an riga a kimiyyance an cire rai da cewa zai iya samun lafiya mm. kaga ya bambanta da wancan wanda yake zazzabi ko mara ko masassara ko ya yi hadarin mota ya karye wanda ana fatan zai warke da ci gaba da rayuwarsa a dabi'ance to wannan wanda yake da cuta muzmina shi ma sai ya sha azumi wato sai a yi ainihin fidiya ga ainihin wato azumin da ya sha waɗannan suna daga cikin wato ashabul a'adha guda shida kenan ko guda biyar guda biyar eh, a guda shida guda biyu na sai kuma guda biyar kenan sai kuma ma'abota jini su ne mace mai haila hmm. da mace wata take mai nifasi su ma an musu sauki saboda a wannan lokaci na yanayin da suke ciki suna buƙatan tagomashin abinci don dawo da lafiyarsu daidai sai aka sauƙaƙe musu azumi kamar yadda nasi ya ambata Allah mm. allaha wada anil musafiri shatar siyami sadar salati ah, wasu siyam wada anil haidu wan nufasa siyam to daga baya su ma sai su rama idan sun ah, fita daga jinin bayan sallah ko kuma idan ita wato mai jinin biki ta gama jinin bikinta an samu lafiya to sai a rama insha Allah waɗannan su ne ashabul azar a cikin wato musulmi a lokacin azumi wallahu ta'ala alam Allah Allah ya saka da alkhairi a to tambaya ta farko alga wata malam kamar ya san tsarabar da aka zo mana da ita a cewa mara lafiya ne mm. sai kuma yana kwaɗayin wa'anta su mu khairar lakum dinna kuma an gwada an gano cewa wannan rashin lafiyar nasa da za a yi mai wani allura na kila matsalar da yake fama da shi hmm. zai iya kai azumin to allura baya karya azumi ito eh uh, kamar yadda dai faɗa shi nasin wannan ita ce ka'ida amma wa anta sumu khairul lakum amma allurar da za a yi wa mutum da rana misali hmm. cikin watakila ya dan samu rashin lafiya da rana amma idan mashi allura zai iya kai labari to ya danganta ga allura idan allura tana matsayin surplus ne na abinci wato madadin abinci ce hmm. to wannan tana karya azumi amma idan wata allura ce can daban kamar za a mutum allurar malaria ko alluran wani cuta daban ko da zai ji makakin abin da aka sa mashi na maganin a cikin bakinsa to wannan babu komai insha Allah matukar ba tana makwafin abinci bane mu kiyaye da ka shi sa karo ruwa da ake yi hmm. ruwa yana matsayin yana ba mutum ne wato energy irin wanda abinci yake bayarwa sawa'un normal saline ne ko hmm. destro za a sa hmm. mutum mai gishiri ko zallar ruwa ne yana da matsayin kamar ka ci abinci ne da aka haka ɗora mutum ƙarin ruwa to azumi ya kari amma idan uh, wata allura ce za a yi wa mutum wadda don ta tsaye da ciwon ko ta rage mishi abin nan almisali yanzu a ce mutum ne ya fada a babur da rana da eh, azumi sai ya kuje aka je aka mai eh, skicis aka dan jajjona shi da resin sai aka ce bari a mai allura tetanus kwarai da gaske ko ta allura take tsaye da abin nan jini take clotting jini to kaga ba ta da alaka da abinci ah. in har yanzu yana cikin hayyacinsa yana ganin zai iya ci gaba da azumi ya ci gaba da azumin shi shi ya fiye masa eh, musamman kar manta cewa ah, wanda ya sha azumi in ya zo ramawa a wajen ramadan mhm. to fa yana biyan ya bashin ne don wannan kwanakin ba su da falal da ramadana ke da ba su da falal da ramadana na tara aljanu da shaidanu da buɗe ƙofofin aljanna da rufe ƙofofin wuta da kaza da kaza duk ba su da wannan falala kai za ka biya kawai minimum standard ne na bashin da ake binka oh. eh insha Allah wannan ya kara fito da cewa ma mata da aka yi magana yanzu eh. masu ciki da goyo eh. ashe ba karamin ai ba karamin abin da eh, asara suke asara kwarai da gaske kuma suna tabbatar da kansa matsayin kisa to akalin ne wa subhanallahi subhanallahi gaskiya to alga ta wala kai ah, dori akan wannan masu tambayan cewa in suka sa kwalli ko mm. tozali suka yi kaki suna gani ko suka shaki wani abu wajen aikinsa haka ko eh. duka wannan su ma yana eh, duka wannan shi ma ba shi da wani matsala mutumin da ke aiki misali a kamar injin duka industry na ko yau ko a kamfani ko a wurin kafinta ko eh. aikin ɗiban ƙasa a tifa ko a site na gini ko kuma mata a kicin ɗinsu hayaki da yanzu babu hayaki watakila hmm. a ci galibi hmm. sai dai ƙanshi ko <laughs> da <laughs> to ire-iren waɗannan duka ba sa karya azumi haka kwalli ko wani magani da zaka shafa mai zafi kamar rob ko makamantansu duk waɗannan ba sa karya azumi inda ba mutum ɗauka ya lasa eh, ya shiga makogoron shi batu ba sa kare azumi insha Allah Allah ya saka da khairi tambaya ta gaba ina cewa ina hukuncin azumin mutumin da baya sallah yana dai azumin amma baya sallah to dama shi mutumin da baya sallah ko da ma ba da azumi ba ai mutum ne da ke cikin hadari kwarai da gaske kamar da malamai suke cewa ya ishi mutumin da baya sallah hadari da shiga garari cewa malamai tun cikin sahabbai har yanzu suna sabani akan wai musulmi ne ba kowa musulmi ma'ana musuluncin shi ma mahallin sabani ne to ga mutumin da ba a tabbatar da ko musulmi ba ne ko ba musulmi ba a ga yin wani aiki kuma a wurin shi aikan tafi ne kawai eh ba daidai ba ne kwata-kwata musulmi a ce yana wasa da sallah ba daidai ba ne Eh, wajibi ne musulmi ya sallah ita ce abinda annabi sallallahu alaihi yake cewa na wa baina shirki wal kufri baina muslimi wa baina shirki wal kufri tarku sallah tsakanin musulmi da shirka da kafirci shine kawai da zaran ya bar sallah kaga da haka ba wannan azumi na shi gaskiya yana cikin garari kwarai da gaske ba mu azumin shi ba rayuwar shi gaba daya a cikin garari take Allah ya tsare mu amin ah, tambaya ta gaba yana cewa ina hukuncin wanda ya yi wa mace kallon sha'awa sai maziyi ya fito masa da rana tsaka da rana eh, fitan maziyi da rana ga mai azumi baya karya azumi amma dai yana rage darajarsa da ladarsa eh, ya kamata musulmi ya kiyaye kar kusa da inda zai rage da ladarsa mani shine idan ya fita to yake karya azumi mu kiyaye mm. wannan ko da ba ta hanyar jima'i ba ne idan ta hanyar tarayya ne da iyali kamar yadda muka za wani shiri a baya wannan fara ne amma idan ba ta hanyar tarayya ba ne sai ya zama har maniyin ya fita to shi ma ya karya azumi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ya ce yadau ta'amahu wa sharabahu wa wa shahwata hmm. ko fitan maniyi yana qaba'u shahwa ko da ba an yi tarayya ba ne hmm. to da haka mutumin da ya fitar da maniyi magana mafi inganci kawai mutum ya je ya zauna kusa da matarsa wani ma ba matarsa ba amma kuma har ya kai ga zubar da mani a jikinsa to azumin shi ya karye zai kaba'i idan da gangan yayi wasu ma suna ganin akwai kafara kai amma dai kafara sai yin ayin tarayya wallahu ta'ala alam to masu kallon mu da sauraron mu saboda yanayin lokacin namu a nan zamu jalin zamu shirin sai kuma wani lokaci idan Allah ya kai mu da fatan za a je a karasa sharwa ruwa lafiya Allah maɗaukaki sarki ya karɓa mu. a madadin gidan talabijin ɗin albani tv kainuwa da shan Allah sai hukumar da ta taya mu gabatar da wannan shirin malamin namu da ya zo ya amsa mana tambayoyi dr kabir abubakar amin asgar sai ni muhammad shitu abdulkadir abu waisa nake cewa da ku mu tara shiri na gaba. Ka fatawa daga darul hadis domin amfanin al'umu. Ka fatawa daga darul hadis domin amfanin al'umu. Ya jama'a mata har maza ga fashirin da yakan agaza duk fatawar mu a gamsar da mu. Ka fatawa daga darul hadis domin amfanin al'umu. al'umu. Mai tambaya ku sani bai bata hanyar tsira zai yi tabbata shiryayye a cikin al'umu. Ga daga domin amfanin al'umu. Duk tambayar ku ga addinuna za ku ji amsa an bayyana har duka al'amuran al'umu. Ga fatawa daga na darul hadis domin amfanin al'umu. Albani TV gai da ke tun da kina burin haskake al'ummar mu ki damu da mu ke burin kiki shiriyar da mu. Ga daga dar alhadis domin amfanin al'umu ga fatawa daga darul hadis domin amfanin al'umu